wasu rahotanni da ke fitowa daga garin dambuwa a kudancin borno na nuni da cewa wasu da ake zaton cewa mayakan boko haram ne sun yi ma wasu mutane takwas yankan rago akan hanyar su na zuwa neman ice waɗannan mutane da aka ce yan gudun hijira ne sun da kekunan su ne su kuma zaga zuwa bayan gari da neman itacen za su yi girki da shi wanda daga nan mayakan boko haram ɗin suka tare su suka kuma yi masu yankan rago wanda aka ce har sun dauga mutane shida wanda daga bisani aka sake tsinto gawan mutane biyu yayin da wasu guda hudu har yau ba san inda suke ba kamar yadda wata majiya daga garin Dambon ke shaida min wannan lamari dai an ce ya auku ne kwanaki biyar da suka gabata a kusa da wani kauye da ake kira Samdiya nan kusa da garin Dambuwar gama abin da wasu mazauna garin Dambon ke shaida min ta wayar talho eh, haka kwanakin baya ne? Eh, kwanakin baya ka Ya kai kwanan nawa? Eh, Wai akwai wasu mutan IDPs Boko Haram su biyar sun kashe su. Ok, eh ya faru. Ok, IDPs din ne? Eh IDPs ne, IDPs ne, kwarai kuwa. Ya faru. Okay. A wajen Sandiya, jejin Sandiya ko? Yaushe ne abin ya faru? Irin masu eh, irin masu tafiya itacen nan ne. Alhamis ne Juma'a ne aka yi jana'izar da safe. Okay, a cikin damuwa ta eh, jana'izar su. Eh haka hanyar wajen biyu, wajen kwanan jaki wannan. Amma cikin da sun je itace. Ok, sun je itace ne? Haka, gaba dama. Yanka su aka yi ko harbe su aka yi? Kani, yanka aka yi. Wani rana ne abin ya faru? Kwana biyar. Eh, a gona aka same su ko ina ne? Eh, sun fita wasu sun je su suka wuce sai sun fita mun baya sun sa eh, sun shiga tsakanin su to da suka gudu suka su da su ga gadarin su da sauransu haka eh. fara biyan su fara biyo su shidda din rana daya eh. a wannan rana mutane shida an samu an da su wasu an bille musu kan ok mutane shida ne ko biyar ne mutane shida na farkon kenan eh, eh din gane shida aka samu gawan su eh J2 ba je wajen ba J3 kenan da faruwan abun kenan ba. Eh. Sosai gawan mutum biyu aka kawo to yanzu haka ku mutane hudu da ba a ma san ina suke ba har yanzu wasu mutanen garin Tambuwa kenan ke bayani game da wasu yan gudun hijira da aka yi wa yankan rago lokacin da suka je neman ice a bayan garin Tambuwan da hakan ya zama ajalin su Haruna Dauda biyu muryar Amurka daga Maiduguri a Najeriya